بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد yau sha biyar ga watan rabi'ul Awal, hijira ta dubu da ɗari hudu da arba'in da takwas wadda daidai da ashirin da takwas ga watan takwas shekara ta dubu biyu da ashirin da shida ta miladiya za mu za mu yi darasi na 148 zan a cikin karatunmu na riyadu salihin na al'imam yahya ibn sharaf nawawi, rahmatullahi alai za mu tashi babi na 158 babul isra'i bil janaza wato babin yin gaggawa wajen wato daukan ga wajen tafiya da gawa zuwa makabarta wato an dauki wato inda aka wato an aka dauki gawa za a kai ta makabarta to mustahabbi ne tafiyar ta zamanto ba tafiya irin ta al'ada na a hankali ba a yi tafiyar da gaggawa a yi tafiyar da gaggawa wato amma tafiyar ba tafiya wadda yake tafiya ne wanda za ta fi irin yadda aka saba tafiya amma kuma ba ta kai a yi sassarfa ba ba ta kai a yi gudu ba a rinka sassarfa a'a tafiya dai da sauri الحديث الحادي والأربعين بعد التسعمائة حديث نتريد هرد أربعين دقيقة عن أبي هريرة رضي الله عنه daga abu hurairata Allah yadda da shi anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam qal yace asri'u bil janaza fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilai wa in taku siwa dhalika fa sharrun tad'unahu an riqabikum yace ku yi gaggawa ku yi sauri wajen tafiya da jana'iza a ta makoncinta. Wace in ta kasance saliha ce to alheri ne da kuke gabatar da ita zuwa gare shi idan kuma ba haka ba ne, in kuma wani wannan ce ta kasance to sharri ne da kuke sauke shi daga wuyayenku to wannan kun ga umarni ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to kuma tunda a babinsa babin adab ne sai aka ɗauke shi a babin cewa mustahabbi ne cewa istihbabi ne saboda haka tun da daga cikin ladabin ɗaukan gawa kenan wato a yi tafiyar cikin gaggawa kuma wannan ya nuna wato a a wato a ɗaukan gawa akan wuya ba akan abun hawa ba inda zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ai akwai ababen hawa akwai raƙuma amma haka ake tafiya da gawa a kafa komai nisan waje kamar maimuna an yi tafiya da ita wajen mil goma sha biyar daga makka aka je aka binne ta a sarifa sarif inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tare da ita lokacin da zai zo umratul qadiyya da ya aure ta a wajen makka kafin ya shiga cikin ihrami ya sadu da ita a nan ya tare to wajen kai wasiya cewa a can abin ne ta kuma ɗanta wato ɗan a ɗanyarta ɗan yayarta ummul fadl bintul uwarsu abdullahi bin abbas to su ne suka tsaya abdullahi bin abbas ya tsaya ya ga an zartar da wannan wasiyar tata aka ɗauke ta aka tafi da ita to kuma duk da ana so a yi gaggawar amma kuma a yi gaggawar yadda ba zai zamanto inda za a kaddara cewar ita jana'izar tana da rai za ta ji gata ba shi ta ibn abbas da ana tafiyar ya ce ku sauƙaƙa saboda mahaifiyar ku ce uwar ku ce ku sauƙaƙa to amma yanzu halin da muke ciki da ake ɗaukan jana'iza a mota nan yanayi ya canza mm, yanayi ya canza saboda yadda makabartun suke da kuma yadda yanayin matafiya tafiya yake eh, da yadda garin yake in aka ce yanzu gawa za a ɗauke ta duk kamar daga daga daga kofar kudu a ce za a tafi farm center mm.

eh to haka ne kuma tunda ba su da keken doki a can ba su da keken doki saura ka daukan daukan gawa akan makara akan raƙumi da doki ba zai yiwu ba mm. to almuhim to koma da an aka je makabartar aka sauke ta daga mota to wajen kai ta kabarin sai a yi da gaggawa din a yi wannan sunna mm, tun da umarni ne na annabi sallallahu alaihi wasallam to kun gani hikimar shine idan alheri idan saliha ce to kuna gabatar da ita zuwa ga alkhairi ne ah, ita abin nan abin da take so kenan Allah Allah take wato ku raba ta da duniyan nan saboda abinda ah, abinda za ta abinda abinda mamacin zai samu na alkhairi to ai gaggawa wajen sadar da alkhairi gare shi to shi yasa ana so a yi gaggawa wajen sadar da alheri ga ma'abucinsa duk wani alheri raka ko abin nan wani ihsani ne za a yi a gaggawa wajen yi bako ne ya zo ai gaggawa wajen kaddamar masa da abinci zakka ce za a fitar ai gaggawa wajen isar da ita ga ahalinta sadaka ce za a yi kyauta ce za a yi eh? Eh, yarinya budurwa za a aurar ita ma eh, inda ta samu kufi kuma an daura aure to ai gaggawar daura auren to aka fi kuma in kuma sharri ce in kuma wani wannan je kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam bai ambace ta da sharri ba sai ce fa in ta kusiwa zali in ko ba haka take ba saboda wato nisantar da ambatan sharri akan harshe shi kansa sharrin fadarsa ba a sansa to ya ce kuma wato in ba haka take ba sharri ne kuke saukewa daga wuyanku to a cikin wannan akwai nuna wato a rashin rashin zama da wanda yake mara kirki gashi mamaci ma wanda yake ba salihi ba a gaggawa a rabu da shi eh, a gaggawa a rabu da shi to balantana kuma wanda yake rayayye wanda sharrin nasa ma karuwa yake yi eh, to ga a wannan asali ne na shari'a na nisantar wato waɗanda suke marasa alheri nisantar waɗanda suke marasa alheri da daina zama tare da su shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka kawo wani mutum wanda yake almuhannas yana harkar irin alamar dai wanda mu a yanzu zamu ce dan daudu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kore shi ya kore shi ya fitar da shi daga madina kuma shi sa wanda ya yi zina wanda bai taba aure ba bayan an masa bulala ɗari za a kore shi ya je ya kwana a shekara daya a raba shi da mutane a raba shi da al'umma har ya tsarkaka daga sharrinsa sannan ya dawo mm. kuma shi yasa wato irin wannan abin da muke ta yawan samu ana faɗa mata suna ta kuka da shi mace tana zaune da miji baya sallah mm. ta zaune da miji baya sallah dole ne a yi gaggawan yi masa wa'azi da raba shi da wannan al'adar ta hanyar addu'a da nasiha da ta kai ta ɗaukaka ƙara wajen wanda za su yi masa magana in har ya sirje ya ƙi yin sallah ɗin to zama da shi babu alheri don babu alherin zama da wanda yake a shararin mutum hmm. saboda sharrin da zai kawo ma mutum ya ishi ma sharri cewa mala'ikun kirki ba za su zo wajen ba za su zo wajen ba hmm. mala'iku na kirki ba za su zo wajen ba ko mala'ikun nan da su ne Allah yake tsare bayan Allah hu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah yana da mala'iku da suke karɓar juna gabansa da bayansa suna tsare shi da al'amarin Allah حديثي نقري ترى دا أربعين دبيو وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه دا أبو سعيد الخدري الله يددشي قال يتي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا كفن شينا شوى إذا وضعت الجنازة إن أكتورا جنائزة أكان واتو مكرا فاحتملها الرجال على أعناقهم ماذا سكتوا كيتا أكان ويا يونسو فإن كانت صالحة قالت قدموني idan saliha ce wato idan mamacin salihi ne mutumin kirki qalat sai da ta ce ni ku gabatar da ni wa in kanat ghayra saliha idan kuma ba saliha bace qalat li ahliha sai ta ce ma danginta iyalanta ya wailaha tazhabuna aina tazhabuna biha ya kai canta ina za ku je da ita yasma'u sautaha kullu shay'in illa al-insan dukkan wani abu yana jin sautin ta sai mutum dukkan halittar Allah suna jin sautin jana'izar tana wannan maganar banda mutum walau sami al-insan da dan adam zai ji wannan sautin la su'iqa da sai da sai suma mutum Rahul bukhari sai suma in ya ji wannan na'am zai a suma dai su'ika eh in yaji karar in yaji wannan abinda take cewa ya wailaha aina tazhabuna biha yaji tana wannan kururuwar tana wannan karagin to saboda ai babban tashin hankalin shine ka ji gawa tana magana eh, eh, eh, sai su ma kuma ai annabi ne ya faɗa sallallahu alaihi wasallam inda mutum zai ji sai ya suma wakun ga wannan yake nuna mana a girman sha'anin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi waɗannan abubuwa yana ji Allah yana ji da shi yana cewa ni ina jin abin da ba ina ganin abin da ba ku gani kuma ina sanin abin da ba ku sani da kuna sanin abin da na sani da dariyar ku kaɗance kukan ku yayi yawa amma duk da haka zai yi wasa da iyali za a zo a gaisa da shi ya yi wasa da ƙananan yara amma kuma ga irin ittisalin da yake da shi da alamul gaibi duniyar gaibi wanda yake mu ba ma sani wannan yana daga cikin kama, ita ce kamala wanda sai annabawa na'am ah. a'a ai wato annab sallallahu alaihi wasallam ai ma'anar annabi ma wanda aka sanar da shi gaibu wanda aka ba shi labarin gaibu shine ma'anar annabi'u hmm? don annabi a wajen ƙura'u na alƙur'ani duk inda ta zo a cikin alƙur'ani ya ayyuhan nabiyu in aradan nabiyu an karanta ta da fuska biyu annabiyu da ma'ana arrafi'ul qadar mai girman daraja min na bayan bu fahuwa nabiyun ai munabba'un wanda wato fa'ilun bi ma'ana maf'ul wanda aka ɗaukaka darajarsa ya kai darajar Allah maɗaukakin sarki ya aiko shi ya masa wahayi kuma an karanta ta kamar yadda yake a kira'an nafi'u annabi'u da hamza ya ayyuhan nabi'u lima tuharrimu ma ahallallahu lak to annabi'u fa'ilun ne bi ma'ana maf'ul ai almunabba'u wanda aka bashi labari don annaba annaba shine labari hmm? amma ya tasa'alun anin naba'il azim annaba ai labari nan mai girma to in aka ce annabi'u bi ma'ana almunabba'u wanda aka bashi annaba aka bashi labari me labari labarin gai an sanar da shi zai saboda haka a wato a ce ne shi masanin gaibo ne a kan kansa wannan sifa ce ta Allah don Allah shi ne ke cewa alimul gai masanin gaibo amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam ba za a sifanta shi ba da sifar cewa shi masanin gaibo ne saboda saninsa na gaibo, laisa alal itlaq sanar da shi aka kuma abinda aka sanar da shi din abinda Allah ya so ya sanar da shi ne illa man irtaba min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada sai wanda Allah ya zaba daga cikin manzanni ya kan ya sanar da shi gaibu din sai ya sanar da shi kuma daga cikin abubuwan gaibu din annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗi kan cewa mafatihul gaibi hamsun la ya'lamuha illa Allah mabudan gaibu guda biyar ne ba wanda ya san su sai Allah shine inda Allah indahu ilmu sa'a wa yunazzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madha taksubu gadan wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut kuma ga kissar taguwa da tabbata da annabi sallallahu alaihi wasallam munafikai suke cewa annabi yana cewa yace shi wannan sahibin naku yana cewa labari yana zuwa masa na gaibu daga sama amma ga shi taguwarsa ta bata bai san inda take ba aka zo aka gaya masa to sai ya ce shi a baya sanin ilimin gaibu sai abinda Allah ya sanar da shi ka je ma kansa na sayi mm. ya ce inni la a'lamu min al-ghaibi illa ma allamani Allah azza wa jalla ba na sanin gaibu sai abinda Allah ya sanar da ni kuma Allah ya sanar da ni ga inda taguwar take can aje bayan wancan tudin jar kasar tana can aka je aka ɗauko ta yanzu kaga annab sallallahu alaihi wasallam saboda tsara tauhidi yana da sanin sai ce ni za ku ce ban san gaibu ba ga taguwar can a can amma sai da ya nuna tauhidi yace ni ba na sanin gaibu sai abinda aka sani sai abinda Allah ya sanar da ni dan ya mai da al'amari ga Allah hmm. to mu nan masu yabo na bege ga annabi sallallahu alaihi wasallam su suna ganin in baka bashi irin sifofin Allah ba kamar ka tawaye masa daraja ne hmm. inda suke kuskure kenan bayan shi annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya ji yan yara yan mata suna suna waka ranar sallah suna buga mandiri suna cewa fina rasulullahi ya'lamu ma fi ghadin gashi a cikin mu tare da mu akwai manzan Allah ya san abin da zai faru gobe sai ya ce amma haza fada'i wannan magana barta ya hana ta to ba shine gaibun ba ya hana ta ta ce ya san gaibu hmm? to amma mun muka haka sai a ce kaji su makiya annabi wai shine kiyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam sharri ne kawai da san zuciya hmm? sirri ne da son zuciya kuma ai san annabi sallallahu alaihi wasallam ba da da'awa bane eh, ba da da'awa bane kuma shi ya faɗa ya ce la ta tsoro kama atsaratin nasara na maryam kada ku wuce iyaka wajen yabo gare ni kamar yanda nasara suka yi da isa dan maryam wa qulu abdullahi wa rasulu ku ce bawan allah manzansa shi yasa shi mai alburda yake cewa fa mablagul ilmi fihi annahu basharun wa annahu khairu khalqillahi kullihim iyakar ilimi a kansa cewa shi mutum ne kuma shi ne fiyayyen halittar Allah dukkaninsu hmm. saboda haka duk abinda za ka faɗa shi ma aika ga haka yace da amma ta ƙulun nasara eh, eh? madda ashur nasara ka kyala abinda nasara suka yi da'awa ka faɗa abinda kake so a wajensa wajen yabo eh, kuma ka kyautata wajen yaban wato ka kyala sifofin Allah kar ka dangana shi da sifofin Allah sannan ka yaban sa yadda kake so sallallahu alaihi wasallam amin eh Eh. Eh. Ah. wato wajen sallah wajen sallah wannan mutlakan haka ne wanda ke shine mafi inganci yace ina inni arakum min wara'i zahiri ina ganin ku ta bayana innahu la yakhfa alayya khushu'akum wa khudu'akum fi salah khushu'inku da ƙanƙantar da kanku baya buya a gare ni cikin sallah a cikin halin sallah ne a gabaki daya shi yasa waɗansu waɗansu wai suke cewa wai akwai ido wanda yake ba zahiri ba da yake da shi a baya wani yana bukatar dalili shi sa ibn hajar an faffaɗi maganganu kan wannan hadisin amma mafi ingancin shi ne cewar yayin da ake sallah annabi sallallahu alaihi wasallam yana ganin waɗanda suke bayansa, kamar yadda yake ganin ta gaba na'am eh dama hmm. na'am yau yanzu to yanzu technology ma yake yin wannan eh technology ma yake yin wannan in aka yi kamara ana sallah aka yi kamara aka sa maka baki kenan ba kowa kana ganin sa to shi ku sallallahu alaihi wasallam ba kamara ba komai da kudura ce ilahiyya mu'jiza ce hmm. na'am da makabarta wallahi ah, ya jijji hmm, ya jijji kowane kabari ne yake ji ko ku sai wanda Allah ya jadda shi ne a wannan lokaci Allahu a'lam in yana ji na kowane kabari babu abin da zai hana a tabbatar da wannan saboda waɗannan hawadis ɗin da suka faffaru kamar ya wuce da bi kabaraini ya wuce da waɗansu kaburbura guda biyu yace inna kuma la yu'azzaba azaba ake musu hmm. wa ma yu'azzaba fi kabir ba azabar ba abu ne wanda take akan abu da suka bari wanda yake mai girma ba to kaga wannan da ya wuce ya ji su kowane kabari in ya wuce yana jinsa sai a wannan ba za mu tabbatar ba ba za mu kore ba in aka tabbatar in muka ce kowane kabari yana ji to sai muna da bukatar nakali akan wannan in muka ce ba kowane kabari ne yake ji ba sai muna bukatar natsali akan wannan saboda haka wanda ya faɗa sai mu gaskata wanda kuma bai faɗa ba sai mu bashi alal asul na kan cewa wannan ja'izi ne ya juz ja'izi ne Allah ya cewa yana jiyar da annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan abin da yake faruwa a kowane kabari wannan ja'iz hmm? na'am ya juzu ja'iz amma ya faru wani yana bukatar nakali amma babu wani abu wanda zai kore shi ba mustahili bane ba mustahil bane hmm. an fahimta eh Eh. a ah. ai ba zai yiwu ba a ce kowane abu duk tafsir kowanne ya faɗa ah, da da da tafsili da dukkansa sai dai abin sai ko ko ishara ko kuma abubuwa wanda suke ummahat amma dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanar da al'umma akan dukkan abin da zai faru wanda ya kiyaye ya kiyaye wanda ya manta ya manta kamar yadda abdullahi bin umar ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna da su bayan sallar isha ya gaya musu duk abin da zai faru yace wanda ya kiyaye ya kiyaye wanda ya manta ya manta har zuwa tashin alfiyama amma wai bitafsil ba zai yi ba a ce bitafsil ya faɗa hmm? kowace shekara kowace shekara باب تعجيل قضاء الدين عن الميت والمبادرة إلى تجهيزه إلا أن يموت فجأة فيترك, فيترك حتى يتيقن موته babin gaggauta biyan bashi ga barin wanda bashi da yake kan mamaci da kuma gaggawa ya zuwa ga shirya shi sai dai in yayi mutuwar fuji'a ne yayi mutuwar lafiyar sa kalau kawai ya faɗi ya mutu fayutrak sai a kyale shi hata yi ta mautuhu har sai an sami yakinin mutuwarsa don kar aje yayi dogon suma ne aje abin shi na وما وما anta bi من man القبور e kai ba mai jiyar da waɗanda suke cikin bi musmi'in kai ba mai yin zance da su bane ka gaya musu ba wai ji ne ba ya yi ba ba wai ji ne ba ya yi ba ai kaga a a a a wannan lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yakin badar ya je ya tsaya akan rijiyar badar ya ce ya ahla badar inni qad wajadtu ma wa'adani rabbi fa hal wajadtu ma wa'ada rabbukum anni wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan fa hal wajadtu ma wa'adakum ma wa'ada rabbukum haqqan sai umar ya ce ya rasulullah kana magana da su bayan su mushe ne matattu mushe ya ce Eh, eh, eh, innakum lastum bi asma'a minhum mimma aqul ba ku fi su jin abin da nake faɗa ba to kaga wannan ai ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya san suna ji ya san suna ji a wannan lokaci na'am ta ci karo da wannan eh kai ba za ka jiyar da waɗanda suke cikin kabari ba kuma ya jiyar da su to shi ne ai to yaya ke nan shi ba ita ce tambayarsa ba ne na kawo wannan iskalin eh wannan ka'ida ce wa ma'anta bi musmi'in man fil qubur ba za ka jiyar da waɗanda suke cikin suka mutu ba suke cikin kabari mace su inna ma يب... إنما يستجيب na يسمعون والموتى Wal mauta kana jiyar da waɗanda suke eh, waɗanda suke kake ah, waɗanda suke ji su za su amsa maka amma matattu Allah zai tayar da su wato matattu ba za su amsa maka ba hmm? to wannan ita ce ka'ida Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam kai ba za ka jiyar da waɗanda suke matattu ba ba za ka jiyar da su zancen ka ba amma ya jiyar da ahalu badr zancensa sau da aka ba ta arubi bain al'ami wal khas hmm? Hmm? eh dukkan matacce a'a ba za ka ciyar ba sai wanda Allah ya so ka jiyar da shi a lokacin da Allah ya so ka jiyar da shi kamar yadda ya ga ahalu badr eh. shine ai wannan am ne innaka la tusmi'u al-mauta al-mauta wannan wato al'ismul muhalla bi al ismul jin wannan yana daga cikin segul umum umum ne dukkan matattu ba ka jiyar da su amma ga shi ya jiyar da waɗansu matattun to sai zamanto su an keɓe su daga waɗancan da Allah ya ce ba za ka jiyar da su ba hmm. to الحديث الثالث والأربعين بعد التسعمائة حديث نتري ترد أربعين دقو عن أبي هريرة رضي الله عنه دقى أبو هريرة الله يددش قال يتي نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه ran mumini rataye take da bashinsa har sai an biya masa a ran mumini a ai ma'ana mahbutatun an maqamiha alkarim wato ana tsare ran mumini daga maqaminsa na daraja وقال العراقي أمرها موقوف لا يحكم لها بنجاة ولا هلاك حتى تنظر هل يقضى ما عليها من الدين أو لا العراقي كما يتي أنا تأيد الأمر أنا تأيد الأمر تباع يوم حكمتي أكنت دسيرة ko kuma halaka har sai an duba an gani an biya abin da ke kanta na bashi ko ko ba a biya ba hata yi ku ba an har sai an biya wannan ah, bashin to wannan akan wannan in aka tattara nusus zai nuna kan cewa wannan al'amari ah, za a ɗauke shi ne akan wanda a wanda bashin nasa ya yi shi ne bisa sako ko kuma ya yi kusuri ya yi takasiri wajen biya eh, ya yi takasiri wajen biya ba shi da niyya eh, ba shi da niya bai damu bai biya to shi ne wannan amma wanda yake ya ɗauki bashin nan bisa bukata ko bisa larura kuma yana da ya yi ƙoƙari wajen ya biya to abinda ake kauna a haƙƙinsa shine Allah maɗaukakin sarki zai yarda da masu bin bashin rana alkiyama in suka zo rana alkiyama sai yarda da su shi saboda hadisin annab sallallahu alaihi wasallam yace man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha adda Allahu anhu wa man akhadha yuridu itlafaha atlafahu Allah wanda ya karɓi dukiyoyin mutane yana da niyyar ya biya to Allah zai biya masa wanda ya karɓi kuma dukiyoyin mutane yana nufin ya halakar da su to Allah zai halaka shi amma wannan wa'idi din yana nan don baka sani ba cikin kaga an ce falmarju kauna ake amma haƙƙi haƙƙi ne Allah ba zai biya ka ba zai kyale ka da haƙƙin waɗansu ba saboda haka wannan ya nuna wato a gaggauta biyan bashin wanda ake bi bashi in ya mutu wanda ake bi bashi in ya mutu saboda kar wannan hadisin ya hau kansa ya zama to mu'allaka وعن حسين ibn وحواح أن طلحة ابن, الب... ابن البراء ابن عازب مرض بقى حسين ابن الوحواح وعنيني الحسين ابن الوحواح إنه المدني حسين ابن وحوح بمهملتين وزن جعفر الأنصاري قال البخاري وابن أبي حاتم له صحبة صحابيني قال ابن حبان يقال له صحبة ويقال إنه قتل بالتعذيب وي وأن كشي تهنير أزب تدش إن الله شو بال قتل بالعذيب بالتعذيب العذيب ماء عن يمين القادسية لبني تميم بينه وبين القادسية أربعة أميال واتو wato أكا كشيشي kashe آه، أكا كشيشي قلت وهو آه، قول ابن الكلبي في الجمهرة وقال إنها واقعة القادسية وقتل معه أخوه محسن, محسن فيها وقد ذكرت آه، نسبهما في ترجمة محسن وراء أبو داود وأبي عاصم وابن أبي خيثم من طريق عروة بن سعيد الأنصاري عن أبيه أن تيزو دوانا حديثه وقد سبته بطوله في ترجمة طلحة ابن البراء على ما ذكر الكلبي shi kenan abin da ya kawo kenan a cikin tarjamar tasa faqat shi kuma almizi ya ce ma'adudun fi sahaba lahu hadithun wahid shine wannan hadithun nasa kadai حديث أن طلحة بن براء مرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده to shi kwa Falha talha ibn al-bara ibn ibn umair al-ansari uh, daga banu amr bin au ruwa annahu an ruwaito cewa cikin dare tufiya lailan ya rasu cikin dare fa qala idfinuni wa alhiquni bi rabbi zai ce ku binne ni ku sada ni da ubangiji na ولا تدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أخاف عليه اليهود وأن يصاب يصاب في سبب في في yace kada ku kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don ina jin tsoron ina ji masa tsoron Yahudawa kada wani abu mummuna ya same shi dalili na fa ubira rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hina asbah aka ba mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labari da gari ya waye fa ja'ahu hatta waqafa ala qabri sai ya zo a hata wa kafa ala qabri har ya tsaya kan kabarinsa Wasaffan saffan nasu na sama'ahu thumma rafa'a yadayhi sai ya mutane sahu sannan ya daga hannunsa wa allahumma alki talha Allah ka sadu da talha wa taba tabhaku ilaihi. alhali tana mata dariya wa huwa yabhaku ilayka shi ma yana maka dariya Abu Dawud ya ruwaito shi yayin da ya haɗu da lamma laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam da ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala yadunu minhu sai ya riga kusanta yana riga kusantowa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa yaltafiqu bihi yana kankame shi wa yuqabbilu qadamayhi yana sumbantar sawayensa kafin kafarsa sawu an fahimta ai ba kafar ba makin jama ba sawun da ake takawa eh a tafi ai baya ne in kace tafin kafa eh kafar da ita ce sawu sawu ko ba ga gita cewa <laughs> eh sawun kafar in yana tumbantar sawun nasa faqala lahu رس... فقال له سيتي يا murni bima ahbabta umarce ni da abin da kake so la a'si laka amra ba zan saba maka umarni ba fa ajiba annabi sallallahu alaihi wasallam lidhalika wa huwa gulam annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mamaki da wannan alhali shi kuma dan yaro ne fa qala lahu idhhab faqtul abak yace to je ka kashe mahaifinka fa dhahaba li ya'fal sai tafi yayi fa da'ahu sai ya kira shi fa qala aqbil yace zo fa innani lam ab'ath lam ub'at bi qati'ati rahim ba aiko ni da yanke zumunci ba famari ba talha talhatu ba'da zalik sai talha ya lafiya shine ya cika ya hadisin bi atamma mimma maza na'am daga anna talha ibn al-bara ibn azib cewa talha ibn al-bara ibn ibn azib marida ya rashin lafiya fa atahu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam ya'udu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya duba shi faqal sai ya ce inni la ura talha illa kad hadatha ilay fihi al ba na ganin cewa talha ce mutuwa ta kusanto masa ta zo ta zo masa bihi wa ajilu bihi ku sanar da ni kuma ku gaggauta da shi fa innahu la yanbaghi li jifati muslimin an tuhbasa bayna bahrani ahlihi domin baya kamata ga gawar musulmi a tsare ta a tsakankanin iyalansa rawahu abu dawud abu dawud ya rawaito shi lakin alhadith da afahul albani fi da'ifa shekh nasir din albani ya rauna na shi a cikin silsilatul ahadith da'ifa to wannan kunga ya nuna cewar wannan mubadara abinda yake nufi na gaggawa wajen shirya mamaci kar a tsare gawa ta zauna a cikin gida sai dai inda wani dalili sai dai inda wani dalili a tsare mutum a tsare gawa ba abin ne ta ba ba a so waɗansu ma kwanaki ma kuma in dai ba dalili in dai ba wani dalili ne kamar yadda ya faɗa na farko daga cikin dalilan don a tabbatar da mutuwar eh na'am eh shi ne ce ba a jinkirtawa sai da dalili daga cikin dalilan shine kamar ana so a samu jama'a mai yawa wajen sallah sallar gawa kamar yadda muka ambata sai a jinkirta ko kuma wanda daga cikin yan uwansa da ake so ya halarce shi kafin a binne shi wannan duk yana daga cikin dalilai ko kuma a ya yi wasiya a binne shi a wani waje wanda binne shi a wannan wajen zai ɗauki lokaci kafin a shirya ko kuma yanzu kamar yadda yake faruwa waɗanda za su rasu a waje ya zamanto za a dawo da su tunda ɗauko mamaci a dawo da shi ba abin da shi inda yake ba ana yi bisa dalili tunda sa'ad ibn abi waqqas ya rasu a gidansa babban gidansa da yake da shi a jurf jurf can ƙarshen madina ne ina wajen fadar wani akwai gida a saman dutse fadar sarki sarkin saudiya sarki fahad ya gina ta akan wani dutse a jurf jurf shine hanyar zuwa haibar kuma hanyar zuwa urdun da jordan da sauransu to daga can yace a ɗauko shi a kawo shi cikin madina tafiya ce mai nisa ko kamar ita Muna da ta yi wasiya a binne ta a inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tare da ita aka ɗauke ta tafiya ce mai tsawo a wancan lokacin hmm. na'am Eh, ana iya kware ana iya jira har sai ya zo hmm. ba lalle zama to maslahar mamacin ba zai to ta 'yan uwansa don daga cikin maslahar shine yan uwansa za su ce suna so a binne shi kusa da su inda za su rinka ziyartarsa suna zuwa su ne masa addu'a hmm. akwai 'yan risala da na rubuta akan naqlul mayyit ɗauko mamaci lokacin da matar ƙanina ta rasu a misra matar nura da ta rasu a misra za a ɗauko ta a dawo da ita nan to an yi ta cece ce, ana cewa abin ne ta a can to shine na yi bincike na rubuta 'yan risala da nuna kan cewa ya halatta idan akwai manufa ingantacciya da nusus da suka zo na rayuwar magabata na'am ayi wasiya a kai shi madina eh kamar wannan da ya wasiya a binne shi a madina suna ta surutu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda zai iya mutuwa a madina ya mutu a can domin zan yi masa ceto kuma zan masa shaida wanda aka binne shi a bakiya su ne makabartar farko da za a tada ita ranar alkiyama yan bakiya ba su ne na farko da za a tayar da su da shi yasa ba yanzu ake binne mutane in ce cika sai a yi haka can kasa a mayar da kasusuwan a kawo kasa a sake zubawa a sake yin watsan su kaburburan a shekara 1400 wasa ne a ce hayin sana nan in banda waɗanda suke jikinsu an same shi yana nan aka killace kaburburan ko kuma aka ɗauke su aka yi musu transfer zuwa wani kabari amma sauran dai duk idan sun mutu ba kuma sai an daɗe shekaru da yawa ba su suka san bisa a hibrarsu yau da gobe sun san wurare shi sa za ka ga ai a sai ka ga ga inda ake binnewa bayan waɗansu watanni ko waɗansu wani lokaci sai ga an koma wani waje ana binnewa inda da kaburbura ne sai ga yanzu ya zama to kasa yanzu ake binne mutane a nan hmm. kuma rami suke mai zurfin gaske eh? nan shekara hamsin da ake faɗa ba nasi ba ne a rashin eh, ba nasi ba ne eh, kuma ya danganta da aida yanayin wajen bi ma'ana wato idan dai har za a binne mutane a kan kabarin amma wannan maslaha ce ta sa al'asul ne wanda aka binne shi a kabari yana nan nasa ne to amma wannan maslaha ce ta sa ake haka sai a binne su a can ƙasa a kawo ƙasa a sa waɗansu na samu wannan falalar saboda haka Allah ya fi kan alhaji aminu da yawan nan wasiya akan hanya take sai dai take ai wanda daga cikin manyan mutane a kudancin Najeriya ya tambaye ni ai cewa wai babu laifi yin wannan nace kwarai ba laifi ai haka mutum yayi wannan wasiyar in yana da hali kan cewa aje abin ne shi a Madina hmm, in da zai samu wannan sai in kana da in kana da halin kana da kudin ba za ka yi ba na'am ba na'am a ramtar da ita ba to insha Allah babul mau'izati inda al-qabr babun yin wa'azi a wajen kabari الحديث الخامس والأربعين بعد التسعمائة حديث نتري ترد أربعين دبير عن علي رضي الله عنه دقاء سيدنا علي الله يددش قال yace kunna fi janazatin fi baqi'il gharqad mun kasance muna wajen wata jana'iza a baqi'ul gharqad makabartar baƙi ana ce mata baqi al gharqad bishiya ce wadda take tana yawa tana da ta fito tana da yawa a wajen a makabartar sai yasa ake ce mata baƙi gharqad فأتانا رسول sallallahu alaihi الله عليه وسلم Allah sallallahu alaihi صلى الله عليه وسلم يزومنا fa qa'ada ya tsuguna wa ya suka tsuguna muka tsuguna a kewaye da shi wa ma'ahu mikhsara tare da shi akwai wani ɗan siririn fagiri. mai kamar yar bulala haka fanakas sai sun fi da kansa waje alayen kuto bi mishbaratihi ya rinka wato cakar ƙasa da wannan ɗan siririn sanda nasa sun maƙal sannan ya ce mamin kun min ahad babu ɗaya daga cikinku illa wa kuti ba maqaduhu minan nar wa maƙaduhu minan janna Ba ce an rubuta masa mazauninsa a wuta da mazauninsa a cikin aljanna faƙalu ya rasulallah sai suka ce ya rasulallah afala na takilu ala kitabina to ba ma dogara ba da abin da aka riga aka rubuta mana hmm, abin da aka rubuta mu tsaya kawai shi kenan mu dogara da shi faƙal sai ya ce i'malu ku aiki fa kullum mu yassaru lima khuliqala kowa an sauƙaƙe masa ya zuwa ga abin da aka halice shi domin sa wa zakara tamamal hadith ya cika ya ambaci cikon hadisin muttafaqun alayhi to wannan hunga wa'azi ne wa'azi ne a makabarta to ana son haka kuma wannan ya nuna tsuguno a makabarta din a tsuguna yayin da ake binne gawa yayin da ake binne gawa amma yayin da aka kawo ta kafin a sata a kabari a tsatsaye ake amma aka binne ta ko kuma sai a tsuguna sunna ce na'am na'am eh to shi dai tsugunawar ga shi dai wannan hadisi yanzu da tsugunawar domin a ji wa'azi ne domin a yi wa'azi ne eh. na'am da za ka zauna akan kabari um, annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana um, ya ce la tusallu ila al-qubur wa la tajlisu alaiha kada ku sa kabari a gaban ku ku sallah kuna kallon sa kuma kada ku zauna kan kabari babu <laughs> sannan babu du'a lil mayyit ba'da dafni babin yi ma mamaci addu'a bayan an binne shi wal qu'udi inda inda da kuma tsuguno a wajen kabarinsa sa'atan ɗan sa'a guda liddu'a ilahu domin yi masa addu'a wal istighfar da kuma nema masa gafara walƙira'a, da yin karatu da yin karatu a maka akaba a wajen الحديث السادس والأربعين بعد التسعمائة حديثي نتري ترد أربعين دشدة عن أبي أمر وقيل أبو عبد الله وقيل أبو ليلى عثمان بن عفان عثمان بن عفان الخليفة الراشد خليفة نؤك رضي الله عنه الله يددشي قال يتي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه من الله صلى الله عليه وسلم يكسن شيء إذن يقمع دن ممتي يسيء طيع أكنسا وتويطيع أكن كبر وقال يتي استغفروا لأخيكم ku nema masa ku nema ma dan uwanku gafara Allah wasalu wasalu lahu tasbih ku roƙa masa sabati dagewa tabbata akan imani fa innahu al'ana yus'al domin a yanzu ake masa tambaya rawahu abu daud da sahahu al-albani fi sahih al-jami to kun ga wannan kuma ya tabbatar da alwuku a tsaya din akan kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ka dubi yayi ya tsaya ya kuma ya kuma tsuguna mm. Mm. al'asul yana tsaye al'asul tsayuwa ake yi saboda haka in ma a tsaye din ne aka yi addu'ar yayi in kuma an kuma ya zauna in mai yin wa'azin ya zauna to sai a zazzauna in kuma ya tsaya shi kenan sai a yi a tsaya a'a ba a sashi a kabari o tambayoyi don sashi a kabari hmm. don sashi a kabari ai sai sadin aka ce in salihi ne ya alheri ne ake gabatar da shi in kuma ba salihi bane ne sharri ne kuke saukewa daga kanku in yana tare da ku a ci alhali kuma ba salihi bane. sharrin yana tare da ku amma ku binne shi ko huta na'am na'am wanda aka kone suka zama totoka eh Allah madaukakin sarki ya san inda suke dan alkiyama zai ce ma kasa ta kawo su hmm. wai tambayar kabari tambayar kabari wannan kuma Allah ne ya san lokacin da zai musu tambayar a wani hali zai musu tambayar amma kowa za a yi masa tambayar kabari وعن أمر بن العاص دقى أمر بن العاص رضي الله عنه قال يتي إذا دفنتموني انكوك بنيني فأقيموا حول قبري كتايا أكيويد كبرينا قدر ما تنحر جزور gwargwadon يدا ذا a ɗauki gwargwadon yadda za a wato soke raƙumi a feɗe shi gwargwadon lokacin da ake ɗauka a kama raƙumi a feɗe wato a soke shi sannan a feɗe shi wa yuqassamu lahmuha kuma a raba gwargwadon yanda bayan an soke shi din a raba laman hatta asta'anisa bikum har in ɗebe kewa da ku wa a'lamu ma za uraji'u bihi rusula rabbi kuma in san abinda zan amsa ma manzannin ubangiji na mala'ikun tambaya kenan rawahu muslim to wannan shine shahidin kan cewar wato a tsayawan dan lokaci nan imamu nawawi ya ce alqaud alqaud din kaga kuma a cikin hadisin babu shahidi akan alqaud akan zama sai dai tsayuwa dan yace a yace aqimu haula qabri ku tsaya a kewayen kabarina rawahu muslim wannan hadisin muslim ya ruwaito shi hadisi ne sahihi lokacin abdullahi bin amr bin al-as yake wannan wasiya saboda haka a ciki ya nuna a a wannan wato yin haka abu ne wanda yake ya samo tushe cewar wato a lokacin da za a tsaya din gwargwadon tsawon lokacin da ake dauka wajen a soke raƙumi a feɗe shi a yanyanka nama a rarraba ma mutane kun ga ba karamin lokaci bane eh, ba karamin lokaci bane mu kwanan nan wajen gurgurdan yanda za a ce a kul huwallahu kafa uku kenan an tafi na'am na'am to shine asali ban san ko an yi ba a cikin tarjamarsa ko an faɗi wannan amma dai wannan hadisin ai mashhuri ne a cikin sahih muslim hmm. ka je ku karanto tarjamar amr bin al-as ran an tashi kiran sallah kafin a kiran sallah ma gani wa qad sabaqa bi tulihi wannan hadisin ya gabata ya gabata qala ash-shafi'i al-imam ash-shafi'i yace wa yustahabbu an yuqra'a indahu shay'un min al-qur'an kuma mustahabbi ne a karanta wani abu na al a wajen wa in khatamul qur'ana indahu kana hasanan in suka soke alqur'ani a wajen yana da kyau Sheikh Al-Uthaymeen yayi ta'aliki yace amma al 'inda al fal asahhu annahu annaha makruha amma yin karatun alqur'ani a kabari to mafi inganci shine cewa makruhiya ne wa annahu yukrahu lil insan an yadhhaba ila al-qabr thumma yaqifa aw yajlisa 'indahu wa yaqra da kuma kan cewa makruhi ne mutum ya je kabari ya tsaya a kai domin ya karatun alkur'ani ko ya zauna a wajen ya yi karatun alkur'ani da an na haza min albida domin wani ya daga cikin bida waƙar ƙalan na biyu sallallahu alaihi wasallam kullu bida'atin balala maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan bid'a bata ce wa hawali ha an kuna makruha mafi ƙarancin halayenta ta zamanto makruha wallahu almuwaffiq wannan ijtihadi ne na malamai da suka saba kun ga imamu shafi'i shi ya ce yana da kyau a yi haka to amma in aka tsaya aka duba in aka tsaya aka duba dalilai waɗansu kuma ishihadinsu zai saba kamar yadda ibn al-usaimin ishihadinsa ya saba To amma wannan mun ga abinda shi imamun nawawi ya yi riko da abinda limaminsa ya ce imamun shafi'i to kuma irin wannan al yana bukatan annafal insha Allah wannan matsalar za mu ƙara bahasinta muga kuma maganganun maliku rahmatullahi alai sun san shi akwai ɗauri wajen a ba zafafawa ba ne abin nan ai ai abin nan bari mu ga sauran mazahib mu ga abin da malik da ahmad ya suka faɗa da Abu Hanifa insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk ko mu ci gaba ha akwai wani babin mu kara